الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد رحمه الله تعالى وليس المراد أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم صلوا الله ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة وسؤال الأمة له, له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى الشفاعة ولهذا كان الجزاء من جنس العمل فمن صلى عليه صلى الله, صلى عليه الله ومن سأل الله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته شفع له, شفع له صلى الله عليه وسلم كذلك الأعمى سأل منه الشفاعة فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة في الشفاعة فلهذا قال فشفعه في وشفعني فيه وذلك أن قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو من كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه ولهذا عد عد من آياته ودلائل ودلائل نبوته فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق ولهذا أمر أمر طالب الدعاء أن يقول فشفعه فيه وشفعني فيه بخلاف قوله وشفعني في نفسي فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب وقوله وشفعني فيه رواه عن شعبة رجلان جليلان عثمان بن عمر وروح بن عبادة وشعبة أجل من روى هذا الحديث ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة الترمذي والنسائي وابن ماجه رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة ورواه ابن ماجه عن أحمد بن بن السيار عن عثمان بن عمر وقد رواه أحمد في المسند الرفع بن عبادة عن شعبة فكان هؤلاء أحفظ للحديث مع أن قوله وشفعني في نفسي إن كان محفوظا مثل ما ذكرناه وهو أنه طلب أن يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين ولا يسمى ولا يسمى مثل هذا هذا شفاعة وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرا فيكون أحدهما شفيعا للآخر بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع لم يشفع غيره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 وكل دلالة في الناس ما يتعرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب من الملوك بالسبع wanda ibn tafiya yake nuna cewa yana aiki da zai zama hujja a babin tawassuli da zaji da ko da zaji wato tawassuli da zaji annabi ce dan Muhammad ko dan annabi ko dan manzon Allah yace wannan hadisi ba zai zama hujja akan wannan ba saboda yakin hadisin gaba da inda hadisi zai rufa za mu ga duk da gaba da addu'a ولم يكن ذلك الا الحلول يا رسول الله اتق ان يعافيه قال حلو عباده فما اتيت الله يقول ان شئت فهو خير لك وان شئت دعوت لك فلا جاء لك الصور كما يمكن ان وجاءت النبي علي قال سمع دعائي فلا يقول فلا جاء لك الصور لأن الدعاء في القرآن يأتي تشبه في تشبه لديه الدعاء كان لدى أهل السنة والسلام بما هو الدعاء كان لديه الدعاء لا يكفي وأنا تتبع الدعاء شيء هو الدعاء تبين الله أولا كذا تبين مثلا الدعاء مشبه مشبه في المسلمين hadisi ya na same ta wasu littattafai da kare-kare wanda su ne ibn tabiya ya fara magana a kan su akwai da ya zo da tsarin tashaffi ne ne na su wanda ibn tabiya ya ce wannan bai inganta ba tashaffi ne ne na su ke kafa a cewa ta yi da kai na ke wannan ne na su bai inganta ba sannan da tsarin da ya zo in kanat hajatan fas'al misla zalika in akwai wata buƙatar ba ka iya ci game da irin wannan addu'a kada ka ji shi ma in mu tafi a yi mana bayani ta yadda mun ta ci cewa da yadda ba to akan wannan dai ne yake na ƙarin bayani yake cewa yadda ya rubuta muku a nan a yadda filayi ba haka ta filayi da talatin kasance ba karatun zai fara ne daga tafiyin da aiki annahu kana wa tafiyin yin fiye daga nan ne bakara ya kamata mu sani saboda ka ayar za ta tsaya wa yawmal qiyamati idan fa'alahu to sai ka kuma da bana sai ka ji ha abu fara ta ga fara wa fihi aidan annahu qala wa tasbihu fihi وليس المراد ان يرفع المدن. الله يقول يا جماعه من cewa su wannan hadisi da muka yi akwai cewa wa kawo ya tambaya da kula da kula da kuma da kula da kula ya koya wa wannan makaman addu'a da zai kuma ya umarce shi a cikin addu'a nan haka ya ce Allahumma ka shafi hukiyya ya ubangiji ka shafi hukiyya ka ba addu'a ta dangane da ni wa inna ma yus'a bi hadha du'a yake ana yin wannan addu'a ne mutum zai yi wa kansa wannan addu'a ne ke za ta da nabi ya iya lafiya da mu idan ya zama shi ba annabi ya masa addu'a ya daina masa alƙalamin Allah idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba masa alƙalama bai masa addu'a ba idan ka sun kuma kace ka shafir da shi ka karba ta ta da nabi ba ka la ake sai annabi ya yi masa addu'a kai kuma addu'a ka ce ka ce ya ya Allah ina ne kamun kafa da annabi ka ma'ana da addu'a da annabi ka zai ya zama ne ka ka aika a sai annabi ya yace wa inda bayi yuda an hada da idan kana da sallallahu alaihi wasallam da ya shafi annabi zai ce ya fi man ya yakun kadalika amma wannan shi bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sallallahu alaihi yau shi kuma bai ce ya zama ka da da a ina zan kai maka addu'a يكي فهذا يناسب شفاعته هو دعاء حين احياه في الدنيا يقول القيامه اذا شفع له هذا هو اذا كذا سوى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقدر الكلمة تقول الله da addu'ar da yake yi wa mutane a rayuwar ta ta duniya da kuma na da gobe kiyama idan ya yi wa mutane ke yi kamar wanda shi ne yake dacewa kan karatu da shi وفيه ايضا اتمنى هذه الى يوم أنه قال وشككني فيه وشككني فيه فقد فأت آثار الوجه وليس المراد أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه جملة بعد ذلك تجد شيوا لي مثل يلا ديما ولا صلى الله عليه وسلم وتجد بقاك على ذلك لما أنا بقاك عليك يسوي الله مثل يلا ديما ولا صلى الله عليه وسلم وتجد بقاك على ذلك وإن كان كنا مأمورون بالصلاة والسلام عليه كنا قوم كفنتي وأن دعيت أمرت عليه جميع صلاتي بعد صلى الله عليه وسلم بدور على الوسيلة وأمرنا أن نسأل له الوسيلة كنا وأن أمرتين بلوغ وعد صلى الله عليه وسلم مرتبة من الوسيلة فقيل أي البخاري يا مسلم أي البخاري أن جابر بن عبد الله حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه قال ما يكون من الله عليه وسلم يأتي من قال إذا كنت البدع وانت يفقى يا إن يجي كلا السنة يأتي اللهم رب هذه الدعوة السارة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثت مقاما محمودا للنبي عنه حلت له شفاعة إلى القيامة. موضوع الله صلى الله عليه وسلم يقول يا إني تأتي ya ubangiji ya Allah ubangijin wannan kira da ake yi kira kuma wanda yake cikakke wata latin sayuwa da wannan sallar da take da za a tsayar da za a tayar ya ubangijin wannan kiran sallah ya ubangijin wannan sallah a ake muhammadin da wasila ka ba wa Allah sallallahu alaihi wasallam darajar da wasila wal kabila da matsayi da dama da ba su makamin mahmudu da yuri Allah ka kuma tashe shi a wannan matsayin wanda za kowa zai gode mashi akan wanda zai zama alkawari shi ne shafa'atu akbar babban ceto da Allah zai ba wa sallallahu alaihi wasallam a amince da annabawa da zalla ke gudan da yawa a sallallahu alaihi ba, wanda addu'a annabi da ruhu shafa'atu da da ake ceto da ya halatta gare shi da ranar gobe kiyama وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو يا ابي cikin مسلم حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah da ya gaba da fatan sakin abin da yake faɗa sun ma sallu alayya sannan ku yi min salati fa inna man salla alayya salatan wanda ya yi salati daya salla alayya ashran ubangiji zai masa salati goma sun ma kare ma alayya wasila sannan ku roƙa wa martaban nan ga wasila fa inna hadara da wannan martaba ce في الجنة الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ما تعداد سواد ولي إلا وعتاد بشكل دار الأرض وأرجو أن أقول على ذلك العرض ثم إلى هذا الوزنين يجب أن لا فمن سأل الله لي الوسيلة تحمد عليه الشفاعة لبدي يلوك على ذلك الملكمة خشيتو ما خشيتو لا يا وجب عليه mu rika cewa an umarce mu mu yi wannan addu'a kuma mu rika wa annabi wannan martaba din amma lokacin da wannan mutum yake cewa wa shafi'ni fihi ba annabi yake ne ba bukata ba bukatar kace shi yake ne ba Allah ba da cikin sarki ya karba masa yayi ba shi ba annabi yake ne ba وسؤال الأمة له وسيلة هو دعاء الأمة إذا كان الصور خلق أو أسلم لسنة وسيلة لأن المرتبة في الجنة والجنة wata bawa ɗaya ne yake fifita annabi na alaihi wasallam yake fatan da zama shi ne wannan bawa yayin da ɗauka wa da wasu da ta yi masa addu'a ta faru da huwa ba'alan shafa shi ba wannan ba'alan da ba'alan da mutum wanda ya ga tsara da ba da zai fi amal har kamar ka yi mewa wa ɗan sallallahu alaihi wata alfarma ka nema wata shafa'a kai ma nake zai baka shafa'a domin irin aikin ka irin sakamakon الجزاء من جنس العمل في البيت بتاعه الا ان يكون لا تداوم فمن صلى عليه ودعاء الثلاث صلى عليه الله فيما فيما ياتي من الثلاث هذا الجزاء من جنس العمل ومن سأل له لو سأل الله له الوسيلة المتمثلة بشفاعته شفاعة صلى الله عليه وسلم wanda ya roƙa ya san tana da sadaka wannan martaba ne wanda wannan martaba ko kuma ta kunshi ceto gare ni sallallahu alaihi wasallam to shi ma sai kuce ka كذلك الأعمى وهذا لو لزم مكانه فعلى منه الشفاعة يا رب أنت لا تتنبع إلى الشفاعة إلى الله فأخبره أنه هو الله بقبول هذه الشفاعة وشكر قبول الله يا رب كان هو شفاعة تقول الله يقول وكان الله يكتب شفاعة وهو في الشفاعة كف شفاعة الشفاعة كما الشفاعة لا شفاعة شيء ولا سوى النبي ولا الشفاعة شكرا أن ولا تتوقع ما كتير كان يقول الله يكتب شفاعة شفاعة ولا الله يكتب شفاعة كان في شفاعة الشفاعة قال هذا قال تشفعوا فيها وتسليموا فيها معنى يكون ذلك ان قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا يسري قبول ان يتبع سؤال عن ان النبي صلى الله عليه وسلم وان المظلم هو في كرامه الرسول صلى الله عليه وسلم على العالم يلا يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيك يديك او يقول له ذلك عن ان النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الله كذا ثم ان يا ابو وان يلا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ita ma wannan ah, addu'ar yana da cikin mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam wani hada udda hada min ayatihi wa dalail nubuwwati saboda haka ne malamai suka lissafa wannan abin da ya faru tsakanin annabi da wanda ba kawo malamai suka lissafa shi daga cikin wato mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin dalilan da suke nuna annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam وشفاعته يوم القيامة من خلقه wannan yana daidai da cutar da aka zai yi ga halitta da gobe ma. wani ya ga amara fari da du'a an da sunna ta shi ku ji ya wuce ne ne saboda haka ne ya kasance wanda da yake zama da du'a a ciki ya ce to Allah ka karba a ta ta da da ni da ta ta ta duk za ta tsaya ne ka ce ne ne da ku tsakanin inda cewa yayi ka karba addu'a ta da da ba ka karɓi addu'a ta game da shi ba kaga yana taimakon a karɓi addu'a ta shi game da kanka a nan bai zuwa kai ba ta yadda kuma da shi ne kaga nan da kuma yakin ma'aikata da mu wanda wannan nan da duk da yake da ba a lalace ba da cikin yi ne kai ta haka nan lam yarhi ahad illa min hada tariq al-gharib ba wanda ya yi wani shi sai ta hanya ba kowa wanda nan ya tabbata inganta الجميل منذ بعيد الأمر يعتبر مجال هذا لمن الرسول عليه وقوله وشفيني فيه فلا ليس وشفيني فيه فقد الدعاء كان من العلم وأما النفذ رواه رسول رجلان بالبلاد رجلان بالبلاد بل هو أن يجد له تفجير وأن النفذ من رسول الله هو ما يقوله ما يقوله wanda duk yana yi yana wato kamar yana bada kulasa bayan ya gama magana bayan zai zuwa wanda ya zo karatun baya jita wanda ya bai zo ba bai san da aka baya ba ba za su yi da baya wanda ya jita a baya ya rufe yanzu zai bai shi da rufe wanda ko da yake ba su da kan gida yake Usman inda Umar da Rauf inda Ubada ko suka zo da hadisi da wannan da zan wani zuwa ingantacce daga wajen shu'ba da hajjaj wa shu'batu azallu da ya hada kan kuma shu'ba ce da shi girman malamin da ya zo da hadisi to sai shu'ba ya rushe ulumul al-islam da kuma malami ne ta fara malami ne sai shi ta kai ta ce da wannan hadisi da lokacin da ana gara shi da Imam Malik bin Anas wọ́n lẹ́sẹ̀ gbé da ba ba ya san shari'a inda ya kawo jerin mazaji malamai wanda yake wanda duk malamai su ba da su yan da jerin mazaji sannan kawo jerin mazaji na malamai ce waɗanda kuma su biya da su ba mu jerin mazaji wannan ta ba wa imamun da tafi wata dama shi kuma ya je ya ga hadisan da shi umar ya ji daga malaman da shi su biyar da daga wajen ba sannan ya bi hadisan da shi ma su fiye da daga malaman sa da mai suka da yi wannan sallah da sallah da wannan sallah da saboda haka shi kuma sai ya yi ta da zuwa da lura al-irrada shi ba aqraba shi ba hadisi ko da biyan lilla aqraba ba'dhum ala ba'd حديث شعبة بسفيان لما سألت ya yi wa ɗayan jiki ya yi wa ɗayan wato jiki za mu ko wato ya kawo masa wani abu ba ko da bai san shi ba. Da wanda a mai cikin wani alƙarfi bala wato mai cikin ba ku a matsayin littafi da a gudanar da alƙarfi bala da su da biyar Belum dia berkat dia keluar dari kan. Dari kan orang dia keluar dari kan. Dia tak berkat Jadi Aku nak kata ada di ada di Indonesia. Indonesia. Tak ada ada. Indonesia. Indonesia ɗaukar ɗaya ke wanda ya rubuta littafin milkul aida milkul aida fi ma mulida fi ma mulida fi wuri hakan da kenya makaka wa aida misali ne da wanda ya rubuta ne ibn sayyid a tsawon a cikin yake shi ya rufe wannan wani ka da da kan da an mutu sun rufe a wurin da ya kwana daya da shi ne aiki a kan kan da ya ka da zamu da a madina kuma ya yi a kan da za a ورا الشرطة والصبيان ما لم يجد من بال أشياء الأمر الأمر الذي dia adalah dijelaskan riba dan Suriana, amma ibnu Uyayna, Suriana ibnu Uyayna, Abu Muhammad al-Mudali, al-Kufi ibnu Malik. Kufi ibnu Jadi kita keluar Tidak Jadi, saya ingin tahu, cuba buka jenis dan rawa hati. Cuba tidak berhenti, dan baca berhenti, na mutanen da suka yi wani abu da ka ilmanci ba ka gane ba in ka kuma ne to dukkanin Usman da Umar an shuba a wani ta haifar Usman ibn Umar daga shuba malamai su suka gina biyu su ne al-Tirmidhi wannan tsari wannan ba ta wa'anda malamai da su yi za a yi daga Usman ibn Umar daga hanyar Usman ibn Umar an shuba رواه الترمذي عن محمود بن ميلاد والانصار بن عمر الجنه ورواه ابن ماجه عن احمد بن سياد احمد بن سياد عن عثمان بن عمر ورواه احمد بن يوسف عن اوس بن عباده عن الشعبان وروى احمد بن يوسف بن عباده بن عباده وقال هؤلاء احفظ من النبي قال وقد تزوج على نفسه في عيله فتنتهي في مع أن قوله قالت في وقت لنا وشكيني في نفسي كفرت الدعاء قال بين كيلا إن كان مقبولا مثل ما ذكر إلا إن أتينا إن كان مقبولا إن أتينا يا أمي أتينا بعد أن يقول لك آه، شاب وملكة أتي يا أمي مثل ما ذكرنا بكرة هي أمي وكان وهو انه طلب ان يكون شيئا لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يعني ان الله في تسويه كذا فهذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما في تسويه الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك في ذلك اي تسويه da annabi sallallahu alaihi wasallam bai fada addu'a ba a gida ya zauna ya addu'a shi kadai to da ya zai kamar sauran ba su ne na amma ya zama sarki da sauran mutane amma yanzu tun da yanzu fadar ba shi ne na sallama yau ya ce ya ba za a iya ce ya wata addu'a kaga ya kaga wata sauran ya ce Allah ya ولا يسمى مثل هذا شفاعة وكذا أي مدى أتشي كذا shafa'a sai an samu tare biyu ɗaya ya nema gurin ɗaya a tare da ta nema alfarma sai ka ga sai shi kadai ba zai yi zai alfarma a lokacin ba ko sai an samu na biyu shi da shi yasa kalmar shafa'a din ma tana nufin nafari ko nafari abin da yake ya wuce daya cika an gane ko saboda ka da shi kadai addu'a to da ba wani abu da ba an fahimta ko saura ka wannan kira da rafin haɗe ke da na baya shi kamar wanda ya aikin da ya ba ya gane da littafin da yake da alamar ana ganewa ka ga an haɗa kira da rafin magana ta shi ta amma magana ta hanyar yi tana tare da da kira da na baya fakara ta baya ولو لم يدع له النبي كان سائلا مجردا كسائر السائلين ولا يسمى مثل هذا ومثل هذا شفاعة وإنما تكون الشفاعة على سوى أبو شفاعة إذا كان هناك اثنان لا أقول حبي يكتبان أمرا هنا الأول الأمر فيقول أحدهما شفيئة الآخر كيف تكون في بيننا لما وقع الأمر بخلاف الطالب الواحد فقالوا لما في كأي الذي لم يشفع غيره ولم يشفع لم يشفع غيره والذي في يشفع ولم يشفع بس ده ما في بقى هل ذلك؟ نعم فهذه فهذه الزيادة فهذه الزيادة فيها عدة علل انفراد هذا بها عمن هو أكبر وأحفظ منه وإعراب أهل السنن عنها واضطراب لفظها وأن راوي راويها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك والشك في كونها ثابتة فلا حجة فيها إذا الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع له كان هذا كلاما باطلا مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أن يقول فشفعه فيه ولم يأمره بالدعاء المعصور على وجهه وإنما أمره ببعضه وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة فلو قال بعد موته فتشفعه فيه لكان كلاما لا معنى له ولهذا لم يأمره به عثمان والدعاء المعصور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به والذي أمر به ليس مع... ليس معصورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ي... ما ينقل عن أحد عن أحد الصحابة من حسن العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها بل غايتها أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله والرسول ولهذا نظائر كثيرة مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء ويأخذ لأذنيه ماء جديدا وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى إلى العضدين في الوضوء ويقول من استطاع أن يطيل غرته فليفعل وروي عنه أنه كان يمسغ عنقه ويقول هو موضع الغل فإن هذا وإن كان استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يطيل غرته فليفعل بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجا في بعض الأحاديث وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العدد والساق قال أبو هريرة من استطاع أن يطيل غرته فليفعل وظن من ظن أن غسل العبد من إطالة, من إطالة الغرة وهذا لا معنى له فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل وإنما في اليد والرجل العجلة والغرة لا يمكن إطالتها فإن الوجه يغسل كله ولا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس والحجلة لا يستحب إطالتها وإطالة مثل مثله وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها ونهي ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا ولم يستحب ذلك ولم يستحب ذلك جمهور العلماء كما لم يستحب به ولا ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم لم يفعلوا مثل لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا يتهرون متا... يتهرون متابعته والاقتداء به فهذه الزيادة فيها عزة إليه shi to kaga wannan tsarin a tasirin su da su yana لك illoli daban daban إسلام هذا بها أنه هو أكبر وأكثر منه. لأن روح ابن القاسم أبن أفضل سعيد شبيب بن سعيد الحبشي شنو كأيت تولى الرواية ya kaɗaita da wannan ruwaya amma waɗanda suka fi shi girma su zuciya ya ji su وإيراد أهل السنن عنها كلهم ولد سكر وجمع أبي سلم أشكال التفصيل تمثل من ابن ماجه النسائي ضمن القاوية واضطراب نفسها وكما يبدو جيده الطيب لمن هو الرواية تزول لفظي دبر والرواية تزول اسم سيدنا عثمان ولا aka ce wannan mutum yana yana da nuna masa bukatar ta yi abubuwa ba da zai yana bukata amma bai da da ta ce na umar ya ce kuma ya ce ya wasu bukatar da ya ce kuma na da na yi ne ya wasu da addu'a a kan wani kuma bayan ya yi addu'a ya yi abu ne ya wasu bukatar ta. Duk wannan da ke zanta ba, wa'annan rawiya wa'annan rawiya وليس له عن روج هذا أحاديث منكرة shi ne ruwan wannan waya shabir bin sa'id al-abadu an sai ga yana wato hadisai munkara waɗanda ba masu inganci ba daga rawatun al-fatim ومثل هذا يقتضي حصول يقتضي حصول الغيب والشك في كل مكان وهذا dukkan waya da aka wannan kokonsu irin wannan a illoli ko tare da ita dole ne ya haifar ba da kokonsu da shakka a cikin kasancewar da ya ma'ana kullum suna babu a na na ya kuma ya kuma kan maganar dukkan da aka ce da ya kuma abin da kan da wannan filin kananin har aka ce da tsanin da ya ba da wannan addu'a da wannan mutum da zai yi ta na yau ta ce da ta wannan addu'a wanda zai yi ta shi ne wanda zai yi ta da za a cikin ta akwai magana Allah ta ba ta san da yayi da yayi amma da maka ta ba da ta idan ka ma yi ta kamar kullum ba za a yi maka da gwamnati da shi to har ma da ake ya inganta shi Usman ibn Bulay ya ba da rabi wannan addu'a a matsayin da zai yi ta yi wannan addu'a yake to abin da ake izina da shi shine da riwayar da sahabi ya ba da shi ba idan aka samu kawai tsakanin riwaya da fahimta wato riwaya ta ce kaza fahimta kuma ya zo da wani abu kaza to ana ɗaukar riwaya ya yi aiki da su don suke magana ba a cikin sallallahu alaihi wa sallam ba wai da fahimtar kawai ba ba fahimtar su kawai da magana su ba idan fahimtar sahabi sharhi ne da ƙarin bayani game da shi hadisi ke sai ga ta fito da ta da kamar ƙarin bayani kamar ƙarin fito da bayani game da hadisi amma idan fahimtar sahabi ta saba wa rashin hadisi to sai a ciki da rashin hadisi ba da ba da hadisi ba wanda shi ne abin da suke yi a zai kawo da misali a kan zai kawo da misali a kan yanzu. Babu ƙa'ida guda biyu shi ne ya samu ya samu kuɗi kuɗi a kanta. على الجزارة جزارة وهنا جزارة على الجزارة جزارة وهنا جزارة وأتي الراوي أدرى جزارة كذا أيدي بالله على اعتبار جزارة لا جزارة abin izina shi ne abin da ya yi ba abin da ya gani ba zaɓi ba. Sai kuma ƙa'ida da kuke cewa a rayu adira da lara. Mai ya ce ya fi fahimtar abin da ya yi. a zai wani su a su tuna shi ya kuma yadda dan da wani da ya kuma yadda kuma to inda ake ɗaukar fahimtar ka lokacin da ka zama fahimtar ka kan ku fitar da na ɗan ɗan inda ka fitar da na ɗan ɗan kayara to sai a zai da fahimtar ka yi ɗan inda kuma fahimtar ka ta kara fito da ma'anar hadisi ne to sai ya zama a lokacin fahimtar ka ce za a gabatar sama da fahimtar wani da zai zo daga bayan da ya fahimta a gaba da wata hadisi sai a ce al'ibratu a rawun abuwa da larawa inda ta biya ta kawo misalai inda ake mara fahimtar rawu a ɗauki riwaya ko da a ce ba mu ɗauka ma ya inganta ɗin wannan alfarbin alfarbin jabari a tasbirin jabari da za mu ma ɗauka yadda ya ma tare da sabon inganta ba إذ الاعتبار فلا حجة فيها إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما قبله إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما قبله لأن بدأ الرواة لفظ الذي رواه بايا نون أبن ليس في الكاتب بل على خلافه يدع نون التابان ما أبن ليس في الكاتب وألوك الاعتبار بما رواه لا بما رواه ومعلوم أن الواحد بعد موته هو أبن ليس idan wani mutum ya zo ya ce bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ku fiye wa ne ji ya ubangiji ku karba addu'ar ta gaba da ni ku karba addu'a ta gaba da ni a yau da mutum zai faɗa haka addu'a da ya ubangiji ku karba addu'ar manzo Allah da ya yi ka karba addu'a da nayi gaba da ni ma anna nabi sallallahu alaihi wasallam lam yalqi lahu tare da annabi bai masa addu'a ba bai baka addu'a ba ko addu'ar ta za a karba gaba da kai kana haza kalamun batil ka kuma ya zama magana banzan ba ta da ma'ana ma anna usman ibn hulay lam ya'murhu an yas'ala an sallallahu alaihi wasallam hada da cewa usman ibn hulay bai umarce shi da yaje ya roki Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ba ita ma ta faru bayan wakatar Allah sallallahu alaihi wasallam a da ya usman kaga mutum a ce ba ya ya da ولا أن يقول في التكفير فيها التكفير أدى أربعين كثيرا التكفير فيها إذا لم يقوم الرواية له الرباب ومن كان ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه هذا أكيد كاو مسعى الزعر يبدا تزول لما كنت أدى الأدم عنه والله كاو لما حيد تزول لأدم لا أكيد الزعر يبدا تزول لما كنت أدى الأدم عنه أقول قالوا والله في كما أكيد أدى أدى يقول أبا سباب والله هذا في نبع دكي أو ما وإنما أمره ببعضه يكاوت الحاسس وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم سقاء هذا كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بين يوم الله كل ما أدعى ولا ما ما يظن أنه سقاء باب ما أدل بأسي أو ما ليس فيه فلو قال بعد موته تفسير في لكان كلامه لا معنى له لا باير وفاته أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز شيء لا وجود كلام أدعى أرجع النبي يوم إذا معناه ما كان سيدنا معناه ولهذا لم أبو daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ba ya kuma so wannan kokarin kalai ne ce matsala ne kada a barwa abokin hukuma masaka katsin ta hujja da zama da babu kuma abin da muke ke cewa kaga magana ce da in ba mai ilimi ba ko mai noman ilimi ko mai sauraron ilimi ba zai ke komai ba don haka masu yi suna da ilimi wa da haza? ibn taymiya yake irin wannan hadisan ko irin wannan fahimtar la tasbutu bihi shari'atun ba wata shari'a da za ta tabbata da wannan ka sa'iri ma yunqalu an ahadith sahabati fi fi jinsil ibadat me yasa والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الولادة تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيحين وغيرهما wanda ta zo a cikin littafin Bukhari da Muslim da wasu su min ayi wajhi ta hanyoyi daban-daban da ta fihi akhudhu ma'i dalilin lil ummai babu iya sabon da zai shafar kullu kamar da yake a malikiya za ta yi ta sabon ruwa wajen kanko da sabon ruwa da sabon ruwa din nan ijtihada ce wasu malamai sun saba ana sun ce a yadda ya yi da ba babu sabon ruwa ba wasu sai ka ga a wasu mazhabobin akwai ibadatul gurra ila ne daban don haɓar da nabi amma a cikin malikiya ta wasu ce wala yusta'abu ibadatul gurra lokacin da kuma fara karatu mun fara leƙon bulugul ba amma karatu ko bai yi na ba sai mu a cikin iziya ana cewa wala yusta'abu ibadatul gurra annabi ya ce a yau ɗaya da da ta da kawai yi da a yi kai ya ce fahimta yadda haka bari a da wani kuwa da wanda kawai ta zurga kawai ta ta kawai ba da ya ana yi sai a ce a cikin ya ba za ka ce ka yi kuma ya ce ba ya ba su yake da an samu cin kawo sai da baya karatu da karatu sai kuka za a lokacin da muka fara da cin kawo da na turjin da albani a cikin kusur da kare. a da aka sai ya yi ba a cikin zuwa kan wani abu ashe wannan fagalin da ba a zuwa ƙarshe ba magana da maza Allah ba ba da wani sai ya zama da ayyukan idraji an shigar da magana abu hore da cikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da ka wanda bai bai girma ba bincike ba sai da cikin cikin da farko ƙarshen magana dan haka yazo a ne إن أمتي أجل الظهور المعدل من أجل الوجود فإذا أجل فليفعل لماذا يأتي يا يا جلد جلد لما جعل لي جلد واحد لا مهم kamar da baya bincike ya nuna da ashe ashe wannan kamarin ka ba a yi na gaba ta magana abu da yawa sannan sai muka fahimci shi ma abu da yawa akwai yake abubuwan ba a kuma zai akwai sun hada shi akwai sun a alwala bai sana ganin shi ashe wani wani yadda suna ganin shi yana ta sa ruwa a wuyan sa da ina can da ya gama sai ya zo a ah, ashe kuna gani na ina da kamar ya kuɗa ya tsaki ashe mun dole da ya ga mutum abin shi kansa da kuma da zai ba ba saboda yawan inkari da ake wanda yake yi kayan wani da alwala ta yi ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولا غسل ولا التي ليس فيها عقد ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على البرقين والكعبين أما باب أشكي سنة النبي صلى الله عليه وسلم da ta zo dangane da alwalarsa babu inda aka ce a ƙara wanke abin da yake ya faru a kan ruwan hannu guda biyu ko kuma idanuwar nawa wala masu lauruki ko shafar miya wala kana da nabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ma bai ce da lissa ba an yi da gurbata ko kare mana bal hada min kalami abi hurairah wannan magana ce ta abu hurairah ja abu darajan fi ba'd al-hadith yazo a cikin wasu ruwayoyi kamar ka ce fi ba'd al-turuq yazo a cikin wasu hanyoyin hadisi suka zo da wani wasu kuma su suka zo da bayani dan da yana da shahidi da ake gane idraki yadda an yi su zo da maganar hadi daya wata kuma sai ta zo da bayani ta a iya nan sai da kana abu hurairah ko ya kana abu hurairah rasul kamar yadda ka wani sai da gaban sai ya ba kaga an tantance maganar annabi sallallahu alaihi wasallam daga maganar abu hurairah yana cikin abin da ya kawo a cikin misalin ibn bagdadi

الفصل للوقت المدرج في النبات وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأي أبي بزر الله يجيب إنكم تأتون يوم القيامة قرا محددين بالآثار الوجود كأي ولا أبي بزر الله za ku zo da gobe kiyama kuna masu fara da kuma doshi masu fara hannaye وكان صلى الله عليه وسلم يقول وكان يا صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه يقول حتى يقول حبيبي ما صلى الله عليه وسلم أبو هريرة مشاكل كده سوى واحد سبب إذا كانت الأرض قوية ها وصل رضي الله عنه ده انا فاكر ان الله هذا هو ده هو ده هو موقوف يعني ليس فيه أخذ باء جديد ولا غسل باء زاد على البيت غير الكعبة وكما هذا يقول إذا بقى لا ولا يشبه بل لا ولا يشبه أولع وكان رضي الله عنه يتوضا حتى يشرع العبد والكافر yana yin alwala har ya shigo da wankewa da su kai mafarka ya shigo cikin aurensa kamar abu hurera ba zai ba a alwaje da gwamnati da hukun ya fara ko abu hurera ya ce wanda duk yake iya ya zo ya nuna da kalmo shi ko ya yi wa zanna man zanna anna hukun al'amuri min ibadatu huma wa hada ma alama alama yana cewa wanda ya ba ta yana daga cikin ibadatu huma wanda bai da ma'ana bai da ma'ana لأن آه، فإن البرة في الوجه لا في اليد والرجل اللغة أنت برة برة الفرق مثلا كلمة دجا برة الفرق برة هلو روشي إلى البرة النبى اللي يكي هلو روشي هذا هنا أبو شتك مع أنه ما بعد فلا كيف فمن يتبع بكم أنه إلى جنواته فلا كيف لما مع ذلك من جرى جرى وانما في اليد والرجل حجلة حجلة حجلة حين يكلم هل يكلم ابدا اعتقد ولا ننسفه الى الهند ممكن ده يكي كفافه الهند فرعلي يوشن سفري شين شين يكي مسا دون ده يكي نمرة الفرق وكمان حجلة الفرق hotuna a kafafuwa take kafafuwan baya su da abin da da kuma kafafuwan da wasu da hannaye a hannu kenan da kafafuwa za a samu hotuna amma gurra a kai ne a gurra والبر لا يمكن إطالتها فإن الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس ولا برة في الراس kuma gurra sun da tsarin da shi da da ya kawai tashi kuma goshin ya yana da iyaka da kuma kawai na farkar shansa to da kawai na ba ruwa in za ka je a sallah maka wani goshin ya kan naka saboda ku fuska gaba da ake zuwa wanki ta gaba daya ba inda ake bari bare ta ce akwai gidan da za ka kawai tashi sannan kuma babu gurra a kai bari ka ce ba za ka haɗo da kanka to kai ba a nan gurra ba a yi da ayyuka shi ne magana da gane mata والغرة لا يمكن إطالتها فإن الوجه يكسر كله ولا يكسر الرأس ولا جرس الرأس ما أويك كيف شافت أكيد هو باب جرة أكيد والحج لا يتحب إطالتها إذا كنا واحد يقول لا لا أولا إن يقول لا يتحب لي أنا كذا شيء لا يمكن كذا لا يتحب إطالة الجرة يمكن أن تشكر لا يمكن شبه كذا yanzu da su daga kawai tsalar mamuki ya za da karami na kauta ya za ka kawai da bari na kauta sai dai ka yi da ya ne mutum a tattaka a kwaye ya kashi ta yi ga shi ne fahimtar ta ce amma kuma ba a yi aiki da wannan ba kuma kuma malamai sun yi fatawa da wannan fahimtar da yawa kuma sun saba maka وهكذا شيء لا ابن عمر أقول أبن يكاو ديوا أكتاق ما تأكل شيء وكذلك أنه كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله Abdullahi Abubuwar ya kasance yana kirgagan ya yi tafiya a hanyoyin da ba za a yi tafiya. Wato hanyar da ya bi da cikin mulki ne da cikin da ne wani kudu ne duk dai yadda ake sanar ba za a yi ta sanar yake kwaɗayi yake don yana bincike sai ya gano sai ya bi wani zai ba wasu a zini duk inda kuma aka ce da ba za a yi zauna ya zauna a ɗan gaba mun duk shi da inda zo shi na kayan ya zo kuma da saboda kan yi tashi kuma ya tafiya ya tafiya ana ce ai can ma ga na yayi ri to sai nuna kuma ya yayi na gaggada ya yayi na in an ce ba akwai inda an ce wanda Allah ya tsaya gidan wata bishiya ya yi gawabi shi ma zai daidai gawabi yanzu yana gewa da taguwarsa a cikin ka'aba ya ake taguwa yana gewa ya yadda wani ya ne kuma haka shi ne aka wata Allah ya yi suna da kan wani da ke wani ba ta kasa ya ce ba zai kawo ya yi ba ha kawai ba ba ba ba zai ba zai hau da yi ويتوضا في السفر حين رآه يتوضا إن يقول لا يتأكل ولا لما نشبه ويصب فضل مائه على شجرة الصب عليها in ya gaba da Allah ya gaba alwala ya ga ya zubar da ruwa a cikin wata bishiya sai je ka kushe shi ba biyar da wanda wanda ya hasala nan nabi sallallahu alaihi wasallam ittifaq ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yayi tsantsan akwai wanda yake ittifaq akwai wanda yayi kujabiyya dan ya nuna wata alfarma ko wata daraja ko wata ibada akwai kuma wanda yake ittifaq abin ya zo na ne ba wai ya ta abin ne ga dangadan da niyyar wannan sai shi yake so ne ana tafiya ya ji bawani ya tsaya gonar wata bola ya yi a tsaye kamar ake zuwa hudu ba. Kada a kada da wuce ba ba wai suna bace duk wani sahabi kuma yanzu daidai gonar sai ya fi tsari sun da yaushe ko a daga zuwa ana fi tsari a tsaye a yi na da ake samu a hasan lahu istifaqa yana tafiya gajiya ta same shi kuma abin da ke samu kowar ɗan ya yi ga bishiya ya kan kayi ya yi huta aka tashi da a ce wani tafiya za ta zo ba lalle ba da ya kowace ba ga bishiya ba yana tafiya lokacin kan yayi na da lokaci ya yi ta baya baya kalla suka duba suka ga da tsawon da ita ka digin da ta kai kalla ba yana nufin ya zama ta ba ce da kallon lafiya ce da shi ne sa a cikin al'amuran ba ne da mu kan wuce a rana sai da umar ya ji hajji ya dawo da mutane an sai ya gudu gudu da ana ana tafiya shi ne ne ne wata ayi a can ba za Allah ya yi sallah abin da ya a da a tara duk inda adamawa da suka je suna bibiyar guraben wanda har ta kai suka rika bauta a gurin yace wanda ya zo sallah ba ta liske shi a gurin bai wuce wanda sallah ta liske ta gurin ya sallah har a zai dawo da zuwa ba yanzu ya ga ana ta baibaye wata bishiya sai wata bishiya ba ka ce wannan Allah ne ya ce ga Allah ya ka zama ka bidiyar da maza Allah ya yi sulhul hudaybiya a bayatul bayatul rijwan da sahabbansa yadda Umar ya aika a tare da ya fara jin labarin wasu a amamu da su kaurawa don fara zuwa tana da sakar da shi kuma su sai ya ta kamar mu da sai da Umar to kaga da ya saba wa Allah kuma la shakka Umar afdalu wa afqahu minni Thank you. ونحو ذلك من ممن تعبه طائفة من العلماء يعني لو اسمع لم يكن مستحب ورأوه مستحقا تجي غير مستحب ولم يستحب ذلك الجمهور العلماء أما أن تكون لديك سنة ذلك أنه كما لم يستحبه ولم يفعله أصحاب الصحابة kamar yadda manya manyan sahabbai ba su ce abin guda mustahabi ba ne kuma musu aikata ba manya manyan sahabbai ba wa Umar wa Uthman wa Ali wa Ibn Mas'ud wa Mu'adh bin Jabal wa ghayrihi kamar wanda manyan sahabbai sun ba su ba lam yaf'alu mithla ma fa'ala Ibn Umar بس يبقى فرق سنة بين ايد الاولين ولو رأوه مستحبا لا سنة بين رأوه مستحب ليه لفعلوه لا سنة كبيرة كما كان من المحرم متابعته والاقتداء به كما يدرس في ترداد بقى من ذلك بيئة هو يجيب أن يقول الله عليه وسلم سلوك وطن هو يشير وانا شيء أبن ذلك تنسل شيء ما لدي لي كراتي أهل الإمام لبدا يقول الله حق يكون أكل إلا بالله ما كان يعيش أكل إلا بالله فإن ربيع تقول الله عليه وسلم menurut dalam kebun kalau kita lihat kalau kita lihat kan bukan semua itu dia itu lelaki dia itu itu itu dia itu orang itu dalam kalau dia itu semua dia itu kalau ada saya saya itu sudah begitu itu semua kalau ada sih lebih itu lebih bahaya itu lah dalam cek itu lebih itu sih dalam cek itu lebih itu lebih bahaya lebih bahaya amma yaya za ka fahimci a ka sarrafa su da na kuma da sharhin da malamai suka yi wa'adi domin kowane hadisi da ta gani akwai hadisai ko ya wanda suka sharhin sa shekar da ta kuma zan waya ta kai ci karo da ita ta yi ta zo a wasu hadisi a wasu da ke tafan da bayanai wanda suka fi wannan fadi wanda da a ce kayan tsaye aiki da suke wa kansu da ke ya fara karatu shekara hudu sai ka nemi shekara ba ya ya yi kasa sai dai yanzu da shi ma na shekara da wannan bala'i wallahi bala'i kuma ka ji shi yana ta yana ta barkawo yana ta harigin a cikin ka shi ne har zama malami alhalin da abin da bai bai gasa cikin wannan ɗaya da masallaci sai ya malami da su malamai sun malami ne a duk inda aka jinjina malami aka aka malami na da a yanfa'ani da zai da yin shi a jirgin an ce ko da da da da da da da da da da da da wannan sai ya yi ba da ke ga gani da don aka yi duk da yi da yake ya zo ne ko ne ya karfi da ne yana cái da ana karfi cái gì ji in yi magana ya yi da ne muka ga to shi ya sa ke wannan hadisi na inna alaihi wa alaihi wa alaihi wannan a matsayin hadisi ne su ne da ubanta a matsayin cewa magana ce kuma da Allah sanan sanan da su ne ana rawaito daga maganganun wasu daga cikin amma ba hadisi marfu'i zuwa ga Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yake cewa na yarda illa amirun aw ma'murun aw mutsan a mutsan ne mutsan Lalle da ya abuce ta ko da cewa babu wanda al'alfar shi ne labarai irin abu. a zamanin kaza zamanin a bani yi a yi akan samu ba irin wannan a da amma ba a yanzu wanda a yanzu an samu ya ce wa a yanzu wani suke ba da irin wannan sososhin marasa kan marasa kan gado shugaba wanda zai tsaya ya yi wasu kan irin wannan ba a cikin irin da yake ɗauki ne shugaba ne ko yadda shugaba ya naɗa ya ce yi ko kuma wanda yake so ya nuna shi wani shi ne ya tsaya ya nuna da wani wanda ba ba ajnabi ba kuma za ka yi shigar da za ka yi cikin ba ba ta hawa shi a wurin da ko abin da ya aure ba wanda ma ku ne daidai yake da mata da suke hawa da wakai suke hawa na kuma wanda a can mata suka hawa da wakai suka hawa da wakai a kan a bayan da wakai wannan ba kowa ba ne mutum da zai masu a kan masu kuka na shi ne za a shi hawa ba shi ne shi da shi da illa ba wa za ta hawa su da illa ba ta illa ta hau bayan ruwan Allah ta kamar da ruwan za ta hau ta ma ta hawa ba ta ba yana yin hurufi tana yin hurufi ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba da za a halatta ɗora mace a kan mashin lalwal da ya wahala da su zai sai dai idan an ce ga wata rashin lafiya ana kan a kai asibiti da gaggawa an yi mota a rasa na mashin wanda ko zai tuka shi ba wahala da su ba wani wahala da su zai tuka mashi al'amari ya zama da su a irin da suke ce da noma amma ko da za ka je ziyara ko za ka je biki ko za ka je shi kawai ta hau bakin saboda ya rasu wannan da ya bai so ta yi hau mijin da ya sa matar su kuma sai wata ya zama domin kada ka tambaya ka ce zai hukuncin hawa mashi hawa mashi a karanta karantar da ba su ba duk da domin shi ta da ke kuɗe ta ko wani maharaminta ko ba za ta yi tsara za ta yi shiga ta rufe jikinta cuando más ba más te que no lo de de la kasar da iya cikin malamai ta dauka mutum da ya ce ya da ba a haka da kuma da ma har da kalmar cutar cuci ina da kayan da ya yi a nan ba bai da goyi ba ne amma na ga an fi garkuwa ko da mutane da zama saboda haka za ka samu a wani lokacin yin hadisan baya iya bincike da zai iya fitar da hadisi sun haifar da lafiya daga ƙarshe farfari zai yi tafi da hukunce hukunce a kan hadisan da ke zama ya ta saba da ke tafi da kan hadisan da yi kada ke zama zai ba su zama saboda haka ba da ga wani abu da zai zama shi ne na su ƙasa ne domin ya karanta shi wani a karanta bayan da rabu karanta karanta karanta karanta karanta karanta karanta karanta karanta karanta karanta karanta karanta karanta sannan kuma hadisin akwai shi a cikin sahih bukhari sanan sunan bukhari kuma akwai shi a cikin sanan sunan muslim bukhari kuma ba su gani za a ga sharhin hadisi akwai wanda suka suka tato sharhin da bukhari ya yi da tafsir ibn hajar ya a cikin fathul bari suka yi sharhin bulugul maram da wannan wato sharhin bulugul maram ne kalamin da hajar ya fathul bari wajen jirgin sauke da jallabi biya akwai kenan a da a cikin da cikin fasin gari a cikin jirgin ba idan bukari da mutum sun yi cikin bukari ya rufe su da ko sharhin da cikin fasin gari a da da da da da da Thank you. إذا كان عليك إقامة الشرك إلى مثل ذلك الله أو تحجيله فليفعل إيه أقول لك إيه في جوع الولد زيادة فأمر الأم إيه في سورة الإقامة من يأمن من الذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، الله تعالى في سورة الإقامة لا شيء الله وسلم على أن